صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi Ashirin da 28 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu wanda daidai da sha ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ni dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road mi jr kaduna a wata ƙasa ta mu ta nigeria yau za mu gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda muke gudanar da shi dukkan watan ramalana muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wannan aiki a matsayin ibada ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira wanda suka ɗauki tsawainiyar sadar da wannan karatu zuwa ga al'umma da suke a doron ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyarsu ya musanya musu da mafi alkhairi yayi kuma albarka ga zuriyarsu mu karba musu a matsayin ibada mu kuma da muke sauraron wannan karatu Allah ya karba mana shi a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya kuma sa mu dace ya raya mu zuwa watan ramalana sa'annan kuma ya karɓa mana shi a matsayin ibada ya ƙidaya mu daga cikin tattattu na bayinsa a cikin wannan wata mai albarka innahu waliyu zalika wal qadiru alai idan ban manta ba shekarar da ta gabata shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da ɗaya mun fara tafsirin littafin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan masallaci mai tarin albarka tun daga fatihatul kitab muka kai zuwa ga suratul baqara mun kwana a aya ta 38 yau da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi a aya ta 49 inda Allah maɗaukaci yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون نعم الله مدوكي yana ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari abin da ya faru ga mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah maɗaukaki ya ce wa idna jainakum من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله مدوكي يتي وإذ نجيناكم gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a yayin da muka tsiratar da ku banu Isra'ila kenan min ali fir'aun daga mutanen fir'auna qal anan bi ma'ana atba'u fir'aun yasumunakum su al'azab suna cutar da ku mummunar azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum kuma suna raya ƴaƴanku mata wa zalikum a cikin wannan aikin da fir'auna da mabiyansa suka yi ga banu isra'ila bala'un min rabbikum azim ai akwai jarabawa daga ubangijinku mai girma imamu ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda ya kawo kisan a cikin littafinsa albidaya wa nihaya a ƙarƙashin ƙisan annabi Musa wanda ke ƙasasul anbiya yake cewa dalilin da ya sa wannan abin ya faru ga banu Isra'ila shi ne. fir'auna ya yi mafarki ne ya ga wata wuta ta fito daga baitul maqdis ta shiga gidan kiffawa su ne abinda bature ke kira coptic ya shiga gidan ganin haka a garin misra fir'auna ya ce da ya ga wutan ya shiga gidan ƙittawa amma bai shiga gidan banu isra'ila ba sai ya tara bokayensa sai ya musu tambaya a matsayinsa na sarki ba irin mafarkin da ya yi ya yi mafarki ya ga wuta ya shigo ya fito daga baitul maqdis ya shigo garin misra kuma ya shiga gidan kitkawa amma bai shiga gidan banu isra'ila ba menene tafsirin wannan mafarkin sai suka ce masa wannan yana nufin za a samu wani yaro ko mutum daga banu isra'ila Shi ne zai zama dalilin halakarka zai mulkin mulkinka ƙarfi zai dawo hannunsa jin haka da fir'auna ya yi kasan ɗan adam da son mulki kuma ga ɗagawa ta fir'auna na isa a wajen mulki sai ya ce to tun abin ya zama haka wannan abin ba zai faru ba shine Allah ya bada labarin a cikin ƙur'ani wa idh najaynakum min ali fir'aun a yayin da muka tsiratar da ku daga qal anan bi ma'ana atba'u fir'aun mabiyan fir'auna yasumunakum su'al al'azab suna cutar da ku mummunar azaba menene mummunar azaban nan da fir'auna da mutanensa suke yi mabiyansa kenan yuzabbihuna abna'akum suna yanka 'yayanku maza bai hayuna nisa'akum kuma suna raya ‘ya'yanku mata mafi zalikum a cikin wannan tsari bala'un min rabbikum azim akwai jarabawa bala'un anan bi ma'ana ikhtibarun wa imtihanun akwai jarabawa sai Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un muka gwada banu isra'ila da kyawawa da kuma munana la'allahum yarji'un saboda su dawo su koma wa ubangijinsu zan su sami yardan Allah wannan ayar akwai fikihu da imamu qurtubi ya fitar a cikin wannan ayar wanda malaman musulunci suka tafi akai imamuna imamu darul hijira malik bin anas al-asbahi da kuma imamu shafi'i sun tafi akan cewa duk mutumin da ya yi umarni ga wani da wannan ayar ya sa aka kashe wani to idan an zo da wanda ya yi kisan da wanda ya ba da umarni a yi kisan dukansu za a kashe su saboda wanda ya yi umarnin shi babban wato azzalumin shi ne wanda ya kisan kamar yadda ake mutane yau suke ɗaukar hayakilas kilas ko a ba su kuɗi a ce je ka kashewa ne to idan aka kama hayakilas kilas ɗin nan suka ce za a kashe su kuma shi ma wanda ya turo su za a kashe shi Allahumma bai shi inda malamai suka ƙara wa juna ilimi suka ce bawa idan bawa ne mai gidansa ya sa shi ya kashe wani suka ce a nan shi bawan ba za a kashe shi ba amma za a ladabtar da shi iya ladabtar wanda ya dace da shi wannan bawan amma mai gidansa da ya ba shi umarni shi za a kashe da shi bawan ba yi da iko sai abin da mai gidansa ya ɗaura shi a kai saboda haka fir'auna a nan ya ɗaura mabiyansa su ne fadawansa su kashe 'ya'yan banu isra'ila maza aka kyale mata a garin misra wannan ya yi tasiri wanda ila yaumina haza adadin mata sun tsara yawa akan adadin maza a garin misra saboda zalunci wanda fir'auna ya yi a wannan lokacin ila yaumina haza Allah maɗaukaki sai ya ci gaba da ba da labari ya ce wa id faraqna bikum al-bahra kuna ya ku isra'ila a yayin da muka raba teku fa'an jainakun muka tsiratar da ku daga fir'auna wa azraqna ala fir'auna wa antum tanzurun muka nutsar da madiyan fir'auna alhali ku kuna kallon abin da ya faru da fir'auna wannan ya faru ne a lokacin da annabi musa allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya ja banu isra'ila da mabiyansa su wuce da suka je daidai teku sai ya zama na cewa ba dama su tsallaka teku to wannan abin a wannan hali banu isra'ila suna zaune kawai sai suka hango fir'auna da mutanensa suna zuwa falamma tara aljam'anu qala ashabi musa inna lamudrakun a lokacin da tawagar annabi musa da tawagar fir'auna su tawagar annabi musa suka hango tawagar fir'auna yana zuwa zai zo ya riske su a daidai bakin teku sai suka ce inna la mudrakun to za a kewaye mu za a riske mu ba mu da ƙarfi kuma ba yanda muka iya jin haka sai annabi musa alaihi salatu wassalam ya ƙara ƙarfafa su sai ce kala kalla sai ce aqaha inna ma'iya rabbi lallai tare da ni akwai ubangiji na sayahdin zai shiryar da ni zai nuna min mafita a wannan hali da nake ciki to anan ne Allah subhanahu wata'ala ya ce mai idrib bi Afakal bahar ka daki wannan tekun shine kogin nil ka dake shi wannan sandan da ke hannunka ka sa ka daki kogin nil A atake wannan kogin sai ya tsage kana kullu firqin at-tawd azim sai ya zamana cewa ya rabu kashi goma sha biyu kowane kashi na wannan ruwan kamar katotan dutse haka yi dala sama kamar kilimanjaro ko mountain everest aka yi sama ruwan ya yi sama to ganin haka annabi musa da fir'auna da mabiyansa sai suka shiga cikin wannan ruwa suna tafiya tunda allah ya tsaga ruwan tekun ya rabu kashi goma sha biyu ya'yan banu isra'ila su sha biyu ne kowanne ya bi hanya don a kira fir'auna daman ya yi tutiya ya ce kogin nil nasa ne saboda ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin fir'auna yake cewa alaysa li mulku misra wai ba ni bane ke da mulkin misra wa hadhihi al-anhar kuma wa'annan koramin kogin nil wanda ke gefansa gabaki daya tajri min tahti tana gudana ne a ƙarƙashi na in ji fir'auna afala tubsirun wai ku ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin ko kuma ni da wannan wulakantaccen yana nufin annabi Musa alaihi salatu wassalam wala yakadu yubin wanda baya iya bayani baya iya magana bi ma'ana bai da fasahan iya magana kaga wannan magana daman malamai suke cewa duk abin da mutum ya yi tutiya da shi a doron ƙasa shi Allah ke halaka shi idan mutum yana da dukiya yana tutiya da dukiyarsa to Allah yana halaka shi ne da wannan dukiyar idan kuma mutum yana da ilimi ne sai iliminsa ya ruɗe shi maimakon ya sa masa tawalu'u sai ya sa shi girman kai to wannan ilimin shine zai zama dalilin halakarsa idan kuma mutum yana da mulki ne ya yi tutiya da mulkin da wannan mulkin Allah zai karya shi duk abin da mutum yake tutiya da shi ko alfahari da shi to da wannan abin Allah ke halaka shi shi sa Allah maɗaukaki ya ce falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in a lokacin da fir'auna suka fusata mu shi da mabiyansa in taqamna minhum Allah ce muka mai da martani a kansu fa aghraqnahum ajma'in muka nutsar da su ga baki ɗayansu da shi da mabiya sai ce faj'alnahum salafan wa matsalan lil muka sanya fir'auna matsalan wato abun buga misali wa salafan lil da kuma magabaci ga waɗanda za su zo a baya cewa in suka yi irin abin da fir'auna ya yi haka Allah zai halaka wannan mutumin ko mai mulki ko mai ilimi ko mai sarauta ko mai dukiya yanda ya wulakanta fir'auna ya halaka shi ba ya tukiya da kuɗi da ruwan nil ba to sai Allah ya sa ruwan nil a haɗiye shi shi ne Allah maɗaukaki yake cewa a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ruwan nil a halaka shi saboda an raba shi bayan azabar da yi wa banu isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala shi ne cewa a na ala fir'aun muka nitsar da fir'auna da mabiyansa wa antum tanzurun alhali kuna kallo ai kaga babu abin da yafi natsar da mutum Ka ga makiyinka yana halaka kasan kuwa faufau faufau har abada ba zai dawowa ba ka gan shi ya halaka dama mutumin da kake tsoronsa kuma ka gan shi ya halaka ka ga yanzu ka ƙara samun natsuwa cewa to har abada Allah ya raba ka da in dai wannan ne ya raba ka da shi to abinda Allah ya yi wa fir'auna kenan ai babu wulakanci a ce shi da yake sarki mabiyansa na kallonsa yana nutsewa har ya mutu kaga babu abin da ya kai wannan wulakanci yana neman taimako ba wanda zai taimake shi yana neman agaji ba wanda zai agaza masa su kuma suna tsoron sa da kuma gubarsa sai Allah ya tsiratar da su ya nutsar da fir'auna ya kashe shi to wannan yana daga cikin injazi da Allah subhanahu Ta'ala yake yi wa mutum dangane da abin da yake tsoro na sharri na maki Allah subhanahu Ta'ala ya halaka fir'auna ya kashe shi alhali banu isra'ila suna kallonsa kaga wannan ya nuna daraja da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa banu Isra'ila da kuma gamdahatar da ya musu akan tsiratar da su daga musiba da kunci da bala'i na fir'auna wanda ya sa aka kashe maza suna kallo Haka bar mata yau gashi nan suna kallon sa ya nufi ne Allah ya ce fusatar da mu yayi sai muka halaka shi malamai na tafsiri suke cewa duk mutumin da ya fusata Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanyoyin da yake kama shi da wannan fusata wanda ya yi wa Ubangiji kamar yadda abin da ke faruwa yanzu a arewa na jarabawa da Allah ke mana na kunci da kuma musiba ba komai ya jawo ba mutanen arewa ne mun fusata Allah sai Allah ya narka shi a cikinmu muna gani Allah madaukaki yace wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى yake cewa وضرب الله مثلا الله سبحانه وتعالى يا بغى مثالي قرية wata alƙarya kanat aminatan wannan alƙarya sai ka kwatanta ta da Najeriya ba can ta kasance cikin aminci mutma'innatan tana cikin natsuwa Ya ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinsa yana zuwa mata ayyalwace ta kowane hanya sai ka kwatanta Najeriya a yadda arzikin najeriya ke zuwa a yalwace ta kowane hanya a yau kafarar bi an'umillah sai ta butulce wa ni'imar da Allah ya yi mata sai Allah ce fa'azaqaha Allahu libasar ju'i sai Allah ya ɗanɗana wa mutanen ƙarewa a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya tufafi na yunwa wal khawfi da tsoro ya suna yasna'una saboda abin da suka kasance suna aiwatarwa a doron kasa Allah ka tsare mu Allah kuma ka fitar da mu daga wannan musiba to Allah subhanahu wa ta'ala yace wa id wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun Allah subhanahu wa ta'ala ya cika da bada labari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma al'ummansa yace wa id wa'adna Musa 40 layla a yayin da muka ɗau alkawali da annabi Musa na kwanaki arba'in sun matakhattumul ijila min ba'dihi wa antum zalimun sai banu isra'ila suka riki ɗan maraki a matsayin abin kauta koma bayan Allah alhali kuna azzalumai kun zalunci kanku wannan abin da ya faru shine asali da kwana arba'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗau alkawali da annabi Musa ba kamar yadda wato imamu ibn kafir da imamu tabari da imamu qurtubi suka kawo a tafsirin wannan aya daga abdullahi dan abbas yake cewa asali Allah maɗaukaki ya fassara wannan ayar da faɗin maɗaukaki da ke cikin suratul araf wa wa'adna Musa 30 laila Allah ce mun dau alkawali da annabi Musa na kwana talatin. wa atmamnaha bi ashirin, sai muka cika masa kwanaki goma sai suka zama kwana 40 amma rabi rabbih na laila sai ya cika kwanakin da annabi Musa ya zauna Yayi yi munajati da ubangijinsa kwanaki arba'in wannan abdullahi dan abbas ya ce a watan zulqa'da ne allah subhanahu wa ta'ala ya munajati da annabi musa kwana talatin a kwana talatin dinnan annabi musa yana azumi na tsawon kwana talatin ko da ya cika kwana na talatin sai yake jin kyamar ya zo ya yi munajati da ubangiji da wannan bashin da da ke fitowa daga bakinsa sai ya ɗauki asuwaki sai ya goge bakinsa bi ma'ana ya yi asuwaki kaga anan yana so ya tsabtace bakinsa saboda yi munajati a kwanan ƙarshe da ubangiji yana zuwa yana fara magana sai Allah ce me yasa ka wanke bakinka sai ce ya ubangiji na ga tsawon kwana talatin ina munajati da kai kuma bakina akwai bashi khaluf wanda mai azumi yake fitowa a bakinsa sai na kyamaci a ce yau kwana na ƙarshe da zan yi da kai a ce na yi magana da kai ba tare da tsabtace bakina ba shi sa na yi asuwaki na wanke bakina sai Allah maɗaukaki ya ce wannan bashin da ke fitowa a bakinka ya fi ƙamshin turaren miski a wurina saboda haka na fi son sa fiye da turaren miski ka koma ka ƙara kwanaki goma shine wa atmamnaha bi ashirin sai muka cika masa da kwanaki goma kenan sai cika sa miƙatin da yi tsakaninsa da ubangiji kwanaki arba'in kenan wa'annan kwanaki guda arba'in kaga kwana goma sai ya fada a farkon goman zilhijja wanda su ne kwanakin da a yini babu yinin da ya kai su daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a shekaru a shekara da muke da shi muna da kwana 360 to a cikin 360 din nan akwai yini guda goma babu wani yini a cikin kwanaki 360 da suka kai su daraja a wurin Allah haka kuma a cikin shekara ɗayan nan kwanaki 360 akwai dare goma kuma wanda ya fi kowane dare daraja a wurin Allah wanda babu wannan daren a ciki shine daren lailatul qadri su kuma a goman karshe na watan ramalana watan da muke tantara kenan kaga wannan yana nuna maka darajar wa'annan kwanaki guda goma na watan zulhijja su ne wanda annabi musa ya yi munajati da allah yana daga cikin siffan annabi musa kalimullah ya yi magana da ubangiji babu shamaki to wannan darajan ya samu a kwanaki guda arba'in wanda asali guda talatin ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'annan kwanakin lokacin da annabi Musa ya bar mutanensa ya bar ɗan uwansa annabi Harun ya kula da mabiyansa kafin ya dawo sun matakhattumul ijila su kuma sai suka riki an maraki a matsayin Allah sun manta da annabi Musa kuma dalili shine samiri shi ya fito da wannan ɗan marakin ya ce haza ilahu kuma wa ilahu musa fanati wannan shine ku kuma shine allan annabi musa sai suka manta suka koma suna bautan ɗan maraƙi bayan annabi musa ya je munajati annabi musa ya sha wahala da banu isra'ila yana daga cikin abin da annabi musa ya gaya wa annabinmu manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Anas dan Malik wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mi'raji ya je ya gana da ubangijinsa Annabi Musa yana sama ta shida Annabi Ibrahim yana sama ta bakwai a wajen Annabi Musa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya wajabta maka da kai da al'ummanka yace salloli hamsin annabi Musa ya ce koma wurin Allah da gaggawa ka nemi rangwame al'ummanka ba za su iya yin sallah hamsin a yini ba saboda na riga ka zuwa duniya na san irin wahalar da na sha da banu isra'ila sun jigata ni sun wahalar da ni je ka nemi rangwame yana zuwa wurin Allah sai aka zabtare mai goma sai rage arba'in ya dawo annabi musa ya ce koma aka ƙara zabtare goma sai rage nawa talatin annabi musa ya ce ya koma ya koma aka zartare sha biyar ya rage nawa ya rage goma sha biyar annabi musa ya ce ba za ka iya ba koma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara komawa aka zartare goma sai rage nawa sai ya rage guda biyar yana dawowa annabi musa ta bishi ya ce biyar sai ce koma ka nemi rangwami manzan allah ce kai na koma na roki allah har ina jin kunyan in koma wurin ubangiji gaskiya ni ina jin kunya in fara komawa sai Allah ya shelanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine farillata da na wajabta maka da kai da al'ummanka kuma kowane ɗaya a cikin guda biyar ɗin yana daidai da goma kaga an rage mana adadin amma ladan hamsin ɗin nan yana nan kowane sallah guda ɗin idan kai yana darajan goma ne kaga har ila yau zaka samu ladan salloli hamsin Allah ka karɓa mana wannan yana daga cikin abin da Allah ya gaya wa annabi Musa sai mutanen annabi Musa suka ki dan maraki a matsayin abin bauta bayan annabi Musa wa antum zalimun alhali kun zalunci kanku Allah ce summa afauna ankum duk da wannan laifin da kuka yi sai muka yafe muku min ba'di zalika la'allakum tashkurun bayan wannan laifin da kuka yi saboda ku zama masu godiya kenan idan mutum yayi laifi a wurin Allah Allah ya yafe masa to sai zama mai godiya godiyar da zai yi shine ya jajirce ya ci gaba da ibada misali ni da kai muna sabawa Allah shi muna tunkaran watan Ramalana sai mu ce to ya Allah sai kowa ya san irin laifin da yake a cikin mu sai ka kidaya wa'annan laifuffukan sai ka ce ya Allah laifi kaza da nayi na tuba daga yau izinin Allah ba zan ƙara maimaita wa'annan laifuffukan ba to yanzu ana buƙatan godiya da zaka yi wa Allah ko dan kana fatan Allah ya karɓa maka in ka cika sharuɗan tuba shine sai ka kyautata idan mawadaci ne kai sai ka buɗe fayil ɗinka na kyautata wa bayan Allah na taimako idan talaka ne sai ka jajirce wajen bauta za ka yi bauta kamar ba ka ranka saboda kana so Allah ya ce maka wa'annan laifuffukan a baya idan ba sarake ne sai ka kyautata wa fada wanda suke tattare da kai suke yi maka hidima da wa'anda kuma suke karkashin ka a matsayin na basarake idan ma'aikacin gwamnati ne wa'anda suke karkashin ka a matsayin ka na shugaba su ma sai ka kyautata musu gwargwadon iko sai ya zama na cewa ka gode wa Allah wannan ni'imar da ya maka na yafe maka zunubanka to wannan yana daga cikin abin da ake so bawa ya kula da shi sai Allah maɗaukaki ya ce وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله مدوكي sai ci gaba da ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari akan annabi Musa da mabiyansa ya ce wa iz ataina musa alkitaba ka tuna wa al'ummanka gaya musu a yayin da muka ba annabi musa alkitaba shine Attaura taura shine littafin da Allah subhanahu Ta'ala ya ba annabi musa alaihi salatu wassalam Walfurkan malaman tafsiri suka ce Alfurkan anan shine ma yufarriqu bainal haqqi wal batil duk abin da ke rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya wal hadi wal da kuma ƙata shine wal da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtadun saboda ku samu shiriya na Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya faru ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da annabi Musa da mabiyansa daga fir'auna an kashe fir'auna sun tsira daga tekun nil Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu wannan ni'ima kamar yadda yake cewa wala qad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira linnas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun Allah madaukaki yake cewa wala qad atayna musa alkitaba tabbas mun ba annabi Musa alkitab shine at-taura min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halaka mutanen farko shine fir'auna da mabiyansa basaira lin-nas wato ya zama abin lura ga mutane abin kallo ga mutane abin wato kulawa Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka fir'auna suna kallo da kuma mabiyansa shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa banu isra'ila yace wa hudan shiriya gare su wa rahmatan da kuma tausayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa banu isra'ila la'allahum yatazakkarun saboda su wa'astu su gane cewa wannan fa me yi Allah ne babu wanda ke yin wannan abun in ba Allah ba Allah ne kadai zai iya kare ka daga dukkan wata musiba Allah shi ne kadai wanda zai iya kare ka daga dukkan wata wato bala'i da ke kunnowa yake kunno kai al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kallon wata musiba da take fuskanto su babu wanda isa ya kwaranye musu in ba Allah ba kamar yadda yau irin kuncin da mutane ke ciki ana tunanin wane ana tunanin wane babu wanda isa kwaranye wannan musiba sai Allah shi sa Allah ya yace rahama ce da shiriya saboda mutane su wa'azu duk wani kuncin da mutum ya shiga babu wanda isa kwaranye maka wannan sai Allah shi sa Allah ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce waye ke waye ya isa ya amsa kiran wanda ya shiga halin na kayi wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar wa yaj'alukum alukun kulafa ard ya sanya ku khalifofin Allah a doron ƙasa a ilahun ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah da ya isa yi wannan aikin sai Allah ce kalilan a ta zakarun kaɗan daga cikin ku ke iya wa'azuwa da wannan abin imamu ibn kafir a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya kawo kissan wani bawan Allah yana tafiya ne a daji shi kuma aikin sakwa kwadago yana da jaki ne in za ka yi tafiya sai ka ɗauke shi ya kafa inda kake so sai ka biya shi sai wani mutum ya zo ya same shi ya ce Allah ina so ka kai ni gari kaza suka je wajen da hanyaye ya rabu kashi biyu sai ya ce zai bi wannan sai shi madugu uban tafiyan ya ce a'a wannan hanyar nake so ka bi sai ce ni ban taba bin wannan hanyar ba wannan na sani sai ce kai tafiya a wace kuma nan nake so kiri sai ce to shikenan suna tafiya ashe shi manufarsa yana so ya kashe shi ne aikinsa kenan ya kila ne shi suna zuwa daidai wajen wani kwari sai ce mai tsaya nan sai ya sauka cikin kwarin yana zuwa ashe yana da makami a wajen sai ya kwaso yana kwaso makamin sai ya doso kan wannan mutumin sai ce to ka ya bushe sai ce ah, ba ce kai ka waje ka zaba ya ce a'a ni aiki na kisa leka kwarin nan ka gani zaka ga kasusuwan mutane ya ce yana lekawa sai ga kasusuwan mutane ya ce duk ni na kashe su saboda haka ba abin da zai hana ni kashe ka yau ka san bawan Allah duk lokacin da ya shiga wani kunci wa yake tunawa Allah sai ce da'ani usalli rak'atayn sai ce don Allah ka ga mun kafa ka bani dama in sallah raka'a biyu ya ce sai na kabbarta ya ce da ya kabbarta ya karanta fatiha ya ce falam adiri ma akul sai na rasa me zan karanta ya san me mutuwa ne ke jiransa ya ce fa ajirallahu ala lisani sai Allah ya bujiro min da wannan ayar a bakina amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun yace ina karanta wannan ayar a raka'a ta farko da raka'a ta biyu yace ina sallamewa daga kan da zan yi sai na ji an jeho mashi kan daga inda mashin yake ba sai ya caki wannan mutumin a nan ya fito ta wuya sai ya faɗi yana ihu ya sai na ga wani mutumi da rigan yaki a jikinsa soji kenan ko Yace ce sai ya ja wannan mutumin yana ihu yana tafiya Yace ce sai na daga kai sai na ce ya abdallah ita min indi man kai kuma bawan Allah daga ina kake sai ce ana rasulun ladhi yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard yace ni dan sakon wanda ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kaka na kayi ne ya kwaranye mai wannan cutar ya sa shi khalifa sa a doron kasa babu wanda ke yin wannan sai Allah kenan ne Allah ya turo mala'ika ya ne ya kare shi inna allaha yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba wanda suka yi imani kariya in dai kai imani da Allah duk wata musiba sai Allah ya kawo maka Allah ya mana dukkan wata musibu da ke fuskantar mu cikin rayuwar mu to Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa fir'auna da annabi Musa da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya ku mutane na annabi Musa yake gaya musu innakum zalamtum anfusakum ku dannan kun zalunci kawukanku bittikhadikum al-ijla saboda kun riki kan maraki a matsayin abin bauta tubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wanda ya ƙago halittanku shine Allah tuban nan kuwa faqtulu anfusakum Allah ya ce kowa ya kashe kansa shine ukubar wannan bautan dan marikin da kuke shine malaman tafsiri suke cewa ana cikin yini sai gari ya koma duhu Allah zai mai da garin duhu baki ɗaya ba mai ganin kowa kuma an ce kowa ya rika takobi kawai kowa ya ta kai sara wanda aka kashe ya yi shahada wanda kuma ya sha shi ma Allah ya karbi shahadansa shi kuma ya ci bilis wannan hukumar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu kenan shi kenan shi ne sai Allah ce fakulu an fusa ku ku kashe kawukanku za a ɗauke wuta ne gari zai koma duhu kowa ya tasara wanda ya sha Allah ya cece shi wanda aka kashe ya yi shahada shi kuma wancan da ya sha an yafe masa zunubinsa kuma zai ci gaba da rayuwa Shi ne sai Allah ya ce zalikum khairul lakum inda bari'ikum yin haka shi ne ya fi alkhairi gare ku a wurin ubangiji wanda ya kago halittanku ku innahu huwa tawwabur rahim saboda shi ubangiji mai yawan tuba ne a gare ku kuma mai tausayawa ne a gare ku Kada kun tuba to ga hanyar da zai sa ya karɓi tubanku ku kashe juna wato wannan al'umma muna cikin bata Allah yawa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata kai laifi aka ce ka daga hannu ba tare da kowa ya sani ba to sai Allah ya yafe maka amma su tubar da za su yi sai sun kashe juna idan sun kashe junansu shine Allah subhanahu wataala zai yafe musu amma ni da kai duk laifin da za ka yi in ka tuba ka cika sharuɗin ko Allah ya yafe maka hatta malamin anguwanku limamin anguwanku ba sai ka gaya mai kai laifi kaza ba kuma Allah zai karɓi tubanka matukar ka cika sharuɗin tuba amma su sai sun kashe juna wanda suka rage su kuma Allah ya musu gamda fitar wanda kuma aka kashe su kuma sun yi shahada sai Allah madaukaki ya ci gaba da cewa fa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun tuna banu isra'ila qultum ya musa kun ce ya kai annabi musa lan nu'mina laka wallahi ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah baro baro fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai kawa ta kama ku a sace lokacin da kuka faɗi wannan kuna kallo Allah ya kashe su a gabaci ɗansu malaman tafsiri suke cewa abin da ya faru shine waɗannan mutanen da Allah ya musu wannan su saba'in ne saboda waktara Musa saba'ina rajulan limiqatina annabi Musa ya zaɓi zaɓaɓɓu guda saba'in daga cikin Isra'ila wanda suka fi kowa imani a shi zai je yi munajati da Allah wa'annan mutane saba'in din su suka fi kowa imani a cikin banu Isra'ila suna jin muryan Allah sun ji lokacin da Allah ke munajati da annabi Musa suka ce ya Musa lan nu'mina laka ba ba mun yi imani ba to mun fasa hatta nara Allah jara sai mun ga Allah a fili inda mun ji muryarsa ba za mu yi imanin ba sai mun gansa wai wa'annan fa su suka fi kowa imani a cikin banu isra'ila sun ji muryar Allah kaga wannan ya kamata a ce ya kara musu mai imani sai suka ce to amma fasa sai mun ga Allah sai Allah a take ya musu ukuba sai ya kashe su dukkan suka mutu a take mutuwar da suka yi ba mutuwa bane na lokacin da Allah ya rubuta cewa za su mutu hukumar wannan furucin da suka yi sai Allah ya kashe su kaga sun nan mutuwa to hakan shine Allah subhanahu wataala yake cewa fa akhadhatkumus sa'iqatu sai tsawa ta kama ku wa antum tanzurun alhali kuna kallon juna wannan na kallon wannan ya faɗi ya mutu wannan na kallon wannan ya faɗi ya mutu wannan na kallon wannan ya faɗi ya mutu kowa na kallon kowa wannan ya mutu sannan sai wannan ya ɗauka sannan wannan ya ɗauka kaga wannan zai fi musu ne imani ko shine sai Allah ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sa'annan muka tada ku bayan wannan mutuwar saboda ku gode wa Allah kuma da Allah ya tashi tada su da aka tada na farko kaga ya farka sai yana kallon na biyu ya farka na biyu na kallon na uku ya farka har zuwa su saba'in kowa na kallon kowa kaga wannan dan ya kara musu me imani yanda Allah musu ukuban kashe su aka ya kara ta da su kowa na kallon kowa dan su yi imani da Allah subhanahu wata'ala to sai malaman tafsiri suke cewa shin wannan mutuwar da Allah ya ambata a nan shin asalin mutuwa ce ko ko ukuba wasu suka ce mutuwa ce wasu suka ce a'a ai Allah ya riga ya yi alkawali la ya Allahu man yamut duk wanda Allah ya kashe shi baya ta da shi saboda haka ba zai yiwu a ce mutuwa ba ce sa'an nan kuma su tashi wancan suka ce ai Allah ne da kansa ya bada labari a cikin Qur'ani thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun saboda haka mutuwa ce sai wancan suka ce a'a Allah baya saba alkawali saboda mutuwa ba a yin ta sai guda daya wa'annan kuma sun butulce wa ni'imar da Allah ya musu sai Allah ya ɗanɗana musu mutuwa a matsayin ukuba ba wai asalin wanda ake rubutawa kafin mutum ya zo duniya cewa bi malihi wa rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'idun hadisin Abdullahi dan Mas'ud suka ce ba wannan bane wannan jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ukuba akan laifin da suka yi na furta cewa sai sun ga Allah sai malaman tauhidi suka ce to duk wanda ya ce yana ganin Allah wannan mutumin baya wato ba musulmi bane saboda wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula nuzila alaina almala'ika aw nara rabbana wanda ba su yi imani da Allah ba suka ce a saka musu da mala'iku su ba sa son ma annaba mala'iku suke so su gani a matsayin su ne annaba daga Allah ko kuma Allah ma da kansa ya fito su gan shi suka ce to wannan laifi ne babba shi sa da banu isra'ila suka ce suna so su ga Allah sai Allah ya musu ukuba na kisa kenan duk wanda ya ce yana ganin Allah to za a kashe shi na farko za a bashi umarni ya tuba saboda babu wanda ke ganin Allah a duniya sai a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya taka inda babu wani makhluki ya taba takawa hadisin Abu Zar kuma da ya dawo abu zar ya ce na tambaye shi hal ra'aita rabbak ya ce annur anna ara haske ne ta ina zan ga ubangiji suka ce to kenan ya nuna ba a ganin Allah a duniya sannan ga hadisin imamu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu a'warun dijjal kenan ido ɗaya ke da shi wa inna rabbakum laysa bi a'warin ubangijinku kuwa ba ido ɗaya yake da shi ba wa'lamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut Allah ce ku sani fa babu wani a cikin ku ku al'ummata zai taba ganin Allah sai ya mutu kaga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inan ba a ganin Allah a duniya sai a ina sai a lahira me yasa saboda duniya na karewa kuma lahira rayuwa ce ta dindindin shi yasa ba za a ga Allah a duniya ba sai a lahira duk wanda ka ji ya ce ma yana ganin Allah a duniya to wannan mutumin shedani ne saboda kuma ya raya cewa ya fi manzan Allah daraja kuma ya fi annabi Musa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je mi'raji kuma da ya dawo an tambaye shi ya ga Allah ya ce haske ya gani daga ubangiji ba wata ruwaya ya ce ra'aitu nuran haske na iya gani sannan kuma annabi Musa ya buƙaci ganin Allah ya suma bai ga Allah ba kai kuma kana zaune kuma kashe kana ganin Allah ba komai to lallai wannan mutumin ba abin ne yake gani sai shaitan ina fata an gane to shine Allah subhanahu wataala yace thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sai ce wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعيد الآية وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله ما أكتشف بدا haɗin ni'imar da yawa banu isra'ila ya ce wa zallalna alaikumul ghamama Allah ce muka lullube ku da gajimari wa anzalna alaikumul manna wasalwa muka saukar muku da garba da kuma salwa soyayyen kifi da soyayyen kaza tsuntsu Allah subhanahu ta'ala ya saukar musu da shi ba sa aikin komai kana zaune kawai kana jin yunwa sai dai ga manna sha balba sannan kuma ka me ba salwa cika kaza kamar yadda ake ja shinkafa kaza ko <laughs> to su daga sama daga sama Allah ya kawo musu dan ni'ima sannan ba ga shi yanzu muna fama da zafin rana ba to su duk inda mutum yake tafiya baya buƙatar lema jimari ne zai kare mai zafin rana akwai ni'ima da ta kai wannan ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulu min tayyibati ku ci daga cikin daɗaɗa mara zakanakum abinda muka azurta ku da shi Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun wasu zalunce mu ba in ji Allah sai dai ne kawukansu suke zalunta abinda suka yi na kin bin dokar Allah ba su zalunci Allah ba amma su suka zalunci kansu inna laha la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa kanu anfusahum yazlimun Allah ce lallai Allah baya zaluntar mutane sai dai mutane sun kasance suna zaluntar kawukansu idan mutum yayi saban Allah me yi ya saba wa Allah ya zalunci kansa ne ko idan mutum ya sha giya kansa ya cuta idan mutum ya yi zina kansa ya cuta idan mutum ya yi ƙarya kansa ya cuta idan mutum ya yi cata kansa ya cuta idan mutum ya yi kafi kansa ya cuta bai cuci kowa ba kansa ya cuta saboda duk laifin zai dawo kansa in ɗan adam ne ka cuce shi laifin dai zai dawo kanka in a duniya ne kana tunanin sha to ba za ka sha ba sai Allah ya maka ukuba wannan cutar sannan kuma a lahira za ka biya wannan mutumin da ladan sallar da ta yi da azumin da kai da ibadar da kai in Allah ya karɓi wannan ibada. shi kuma a lokacin zai samu fita a wurin Allah kaga wannan abu ne mai girma wanda mutum ya kamata ya kula saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce ba su zalunce mu ba amma kansu suka zalunta to yau duk abin da mutane ke yi na saban Allah ba su zalunci Allah ba kawukansu suke zalunta saboda Allah na narkar da wannan saban a cikin ayyukansu da kuma rayuwarsu idan laifi yayi yawa a cikin al'umma Allah na wa wannan al'umman kunci na rayuwa kuma babu abin da ke kawo kunci da talauci kamar zina zina maɗugo luwaɗi suna daga cikin laifuffuka manya-manyan da ke kawo talauci da kunci da kisa a cikin al'umma yau da za ka duba al'umman arewa a yau za ka ga cewa irin wa'annan musibin sun yi yawa a cikinmu saboda da mutanen arewa ba su san zina ba yanzu matan ake na yi yan mata na yi zaurawa ma na yi sa'annan yara ma su yi ƙanana da dattijai ma su yi makamancin haka duka sai ya zama ɗabi'a na mutane saboda haka wannan yana daga cikin musiba da Allah subhanahu Ta'ala ya ce ba mu zalunci mutane ba sai dai ne mutane sun zalunci kawukansu saboda haka zan za mu gasa aya za mu ba da dama idan akwai tambayoyi a cikin karatunmu sai mu amsa insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am bare Malam khalid wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wa alaikum salam tambaya ta ce bayan mutuwar annabawa sama Allah ya koma da su saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga su dukkan sahabi da suka yi zo mutsiraji da kiraji shi ne tambayan? eh annabawa rayukansu Allah na ɗaukaka shi yana kai shi sama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sannan ba annabawa kaɗai ba dukkan mu nan da ni mai magana da kai mai sauraro na duk ranar da Allah ya karɓi mu, in muka zama cikin ƴan aljanna kuma muna fatan Allah ya kidaya mu daga cikin su rayukan mu Allah na ɗaga shi sama ya sanya shi a cikin hawasir tsairin khadri jin wani tsuntsu kore a cikin aljanna kamar yadda hadisin Imam Muslim yayi ishara zuwa gare sa wato duk wani mumini idan ya mutu ranka Allah na ɗaga shi sama za a kai shi ya shiga cikin duk wani tsuntsu kore wanda ke shawagi a cikin aljanna a nan za a ajiye wannan ran sai ranar tashin kiyama in an yi busa a kaho za a dawo da shi jikinka sannan ka fito daga cikin kabarinka jikinka a cikin kabari yana jin ni'ima a aljanna sannan ranka kuma na shawagi a cikin aljanna wannan hadisi ne ingantacce kuma musulmi ya rawaito sa ina fata an gane wannan shine akwai wani na'am wa rahmatullahi wa to insha Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu dasa aya sai idan Allah ya raya mu gobe za mu daura daga inda muka kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk